subscribe and sign up. Please da ba ko subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin gurguku zango na biyu kashi na arba'in da takwas. Hannunta riƙe da botul wata mai sanyi ta buɗe murfin ta miƙa ma Hajiya Laila. Yake fama ta yi a saman fuskarta. Nan take ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya. Muryarta da tsiwa take faɗin. Ina mahaifiyata? ina mahaifina ina mijina da yata ina yayana shirin? suna ina na shiga uku na bani na lalace na rasa kowa nawa wayo Allah na na shiga uku wallahi gida zan koma na bar yarinya ta cikin jini tajuddin kai na ba mu amanar diyata na san ba za ka bari rayuwarta ta wulaganta ba dan Allah ka bani yata ita nake son gani tunda ta fara sambatun nan Zainab da Hajiya Laila suka fashe da kuka suna kallanta ta rantsa idanuwanta sai faman ciccije labbanta take yi da hakoranta tuni suka soma faffashewa tuni ya soma tsatsafowa dunkule hannu ta yi tana buge-buge da sauri zainab da hajiya laila suka rarrike ta sosai suna ambatan sunanta dr shurem can ko ɗaya ɓangaren dr shurem lokacin da kiran alhaji ubaid ya shigo wayarsa yana a zaune saman darduma cikin shiga ta larabawa ya yi nisa a cikin karatun alkur'ani da yake yi kiran ya dake dodon kunnen shi hakanan ya ji gabansa na faduwa a ran shi ya ayyana kowane ne ke kiransa a tsakar daren nan ya salam sai da ya kai karshen aya tukunna ya zabare ya miƙe ya nufi wayar da ke ajiye saman side drawer ya ɗauke ta yana duba screen ɗin hankalinsa ba karamin tashi ya yi ba ganin sunan abi ɗinsa ya bayyana kafin ya ɗaga kiran sai da ya fara kallon agogon bango karfe ɗaya da rabi na dare pikin kol ɗin ya yi muryarsa na rawa ya furta assalamu alaikum dadi muryar alhaji ubaid babu nutsuwa ya furta masa shirem yar uwarka ta dawo gida a daren nan cikin mawuyacin hali da alamun rudu akan fuskar dr shirem ya ce ban ganewa kake nufi ba dadi muryarsa da sauti mai karfi ya ce benanzir benanzir nake nufi ta dawo gida cikin daren nan nan kwance tana buge-buge zufa duk ta wanke jikinta mun rasa ya zamu da ita zafafan hawaye ne suka wanke fuskar dr shirem tsabar farin ciki bai san sa'ad da ya zube saman gwiwowinsa ya yi sujjada ba sosai ya fashe da matsanancin kuka mai tsima zuciya alhaji ubaid yana jiyo sautin kukan dr shirem kamar karamin yaro shirem ba kuka ya kamata kai ba don allah ka nutsu mai magana hankalinmu ba a kwance ke ba yar uwarka ba ta a cikin hayyacinta mai gemu ya tabbatar min da cewa kurciya aka yi mata saboda alamomin da ke a jikinta na fitar sihiri ne jin wannan maganar ta mahaifin nasa ne ya sashi saurin dagowa daga sujjadar arab turban ɗinsa tuni ya warware ya bar saman kansa manna wayar yayi saman kunnensa da alaman kidima ya furta sihiri kuma alhaji Ubaid ya ce to haka dai mai gemu ya faɗa mana baka ga yadda jikinta ke fitar da gumi ba kamar wadda aka tsamo daga kogo daga kogin kogon ruwa bari ka ga bari na kanga maka wayar ka ji hau haukan da take yi mana on the other hand alhaji ubaid ya matsa gaban binanzir ya saita wayar a bakinta muryar ta ce ta ratsa kunnen Dr. Shirem ni ku sake ni ku kyale ni ku daina nike ku daina rike min hannuna wurin mijina zan je na bar shi da yata a gida ita nake son gani wallahi ku rabu da ni dole in tafi Jikin jikinta kawar yayi la'asar a su kwane Dr. Shirem ya mike tsaye da waya kare a kunnensa muryarsa na rawa ya furta dadi na jima ina zargin hakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi da ina da halin da zan iya zuwa Jos a cikin daren nan ta babu abin da zai hana in zo don in ceci rayuwar yar uwata amma duk da haka daga nan din ma zan iya taimakawa da idan anti Zainab tana kusa ka mika mata wayar cikin Alhaji Ubaid na bari ya mika ma Zainab wayar yace ta karba Dr. Shiram ne yake son yin magana da ita ta sauri ta sanya hannu ta karbi wayar tana faɗin Dr. Shiram kaga wani ikon Allah ko tsawon shekara goma sha shida yau binan ta dawo gida wallahi tsabar barin ciki ban san inda zan tsoma kaina ba sai dai na damu da yanayin da take ciki nan ba fasawa Dr. Shiram yayi tare da cewa a tsanake anti Zainab yanzu ba ni da nutsuwa zuwa gobe da sassafe zan shigo jos din amma kafin nan ki duba daki na a cikin drawer chest na bedside drawer gida na uku akwai robobin ruwan zamzam da wani malamin mu na kasar Egypt ya ba mu su don mu rinka yin amfani da su muna taimakon mutanen da suke fama da matsalar sihiri ki ɗauki ɗaya ki je ki buɗe bakin binin zir ki matsa mata shi ki tabbatar ta shanye shi duka insha Allah sauran sihirin da ke a jikinta zai bar ta ne kafin goben na karaso amsa masa ta yi da to ya ce ta miƙa ma mahaifiyarsa wayar ta sauri ta miƙa mata yatsun hannun laila na kirma ta karɓi wayar cikin shekar kuka ta ce shirin finanzir ɗinmu ta dawo gida sai dai kamar bata a cikin hayyacinta duk ta fafasa labanta da hakoranta cikin kwantar da murya Dr. Shirim ya ce ki sanya hansbury ina son dadi ya ji maganar da zan yi da sauri Laila ta mayar da wayar hansbury Zainab ta ta shige ɗakin Dr. Shirim neman ruwan zamzam Mommy dadi dan Allah ku kwantar da hankalinku wallahi Allah ne ya taimaki rayuwar baiwar Allah nan ya karya sihirin da ke jikinta kuma ya dawo mana da ita da ranta wani mugun aka samu mara imani mai zuciya irin ta kafaran farko ya yi silar raba ta da danginta tsawon shekara goma sha shida wallahi tun lokacin da na ji yanayin da binanzira ta gudu ta bar gida raina ya bani cewar wani abin ne ya faru da ita hakika mun yi sakaci wurin kula da ita gaba ɗaya mun ɗaura mata laifin guduwarta babu wanda ya taɓa yi mata kyakkyawan zato akan me yasa ta gudu ta bar jinjira a cikin kwamin wanka kuma bata nemi kowa ba ta kama hanya ta yi tafiyarta an yi amfani da halayyanta na rashin jin magana da rashin kunya da take da shi an yi mata abin da ya sa ta bar mu saboda an san kowa zai yi tsammanin ita da gudu da kanta tunda dama ba ta jin magana da yake Allah ba azzalumin bawansa bane sai gashi ya dawo mana da ita a lokacin da ba mu yi tsammanin ganin ta ba gaba ɗaya sun nutsu suna sauraron muryar Dr. Shirin hatta security officers ɗin gidan duk suna sauraron sa ga dukkanin alamu suna gamsuwa da bayanin shi duba da yadda suke gyaɗa kawunan su bana so wani daga cikin ku ya tambaye ta me yasa ta tafi ko ku ce za ku yi mata faɗa don Allah kada ku yi mata hakan kuma kada ku faɗa mata abin da ya faru da mijinta da ‘yarta naji ji tana ambaton su ku sanar da ita cewa suna nan kuma za ku haɗa ta da su idan ta kwantar da hankalinta idan ba haka ba za ta iya zaucewa idan ta ji cewa babu su kamar malami da ɗalibansa haka shuram ke yi musu magana suna amsa masa da to zuwa da safe kafin mu so a kira likitan gidanmu ya duba lafiyarta suka amsa masa da to mumi idan Zainab ta bata ruwan zamzam din in dai bacci bai dauke ta ba ki taimaka ki taimaka mata ta yi wanka ta ci abinci idan kuma ta yi bacci ku kyale ta kada ku takura mata Laila ta amsa masa da to shigowa falon Zainab ta yi hannunta rike da robar zamzam ta so gaban sofa din da binin zirki a kwance tana sambato muryar ta har ta dusashe fuskarta ta kumbura suntum tsugunnawa ta yi a gaban sofa ɗin ta cizgi murfin robar da sauri alhaji ubaid ya rarrike mata hannuwan binanzir da kyar iya buɗe bakinta ta kafa mata ruwan zamzam ɗin ya rinka shiga cikin ƙaramin bakinta gaba ɗaya ta shanye ruwan ko mintuna biyar ba a yi ba da shan ruwan bacci mai nauyi ya ɗauke ta sai faman sauki ajiyar zuciya take yi zubar jikinta ta ne ta soma daskarewa addu'o'i Zainab ta rinka karantowa cikin harshen Larabci tana tattofa mata saman fuskarta da jikinta hakan ba karamin daɗi yayi mai iyayenta ba tun Laila ta yi sallama da Dr. Shirin ta miƙa ma Alhaji Ubaid wayarsa ya sanya hannu ya karba ya tura a aljihun jallabiyar shi security officers ɗin da ke tsaye bakin kofar falon suka yi musu sallama da niyyar gobe da safe za su dawo duba jikin Binanzir Alhaji Ubaid ya yi musu godiya kafin suka fice daga falon Hajiya Laila ta dubi Zainab je ki kwanta mun gode sosai don Allah gobe da asuba ki shirya mata lafiyayyen breakfast din da za ta ci amsa mata ta yi da to ta miƙe ta nufi room ɗinta ya rage sauran Alhaji Ubaid da Hajiya Laila a falon kallon juna suka yi lamarin ya girgiza su abin da ya ɗaure musu kai wane ne ya musu wannan mugun aika aikar a tare suka ɗaura idanuwansu kan binanzir tsantsar santa da kaunarta ne ya kama su har cikin zuciyarsu ba su ji daɗin kaddarar da ta afka mata ba ta yi matukar ba su tausayi Kanin irin mawuyacin halin da take a ciki fatansa Allah ya toni asirin bakin azalimin da ya yi silar baranta gida yanda suka ga rana haka suka ga dare babu wanda ya rintsa a cikin babu wanda ya rintsa a cikin zukatan nan guda hudu Hajiya Laila da Alhaji Ubaid Dr. Shirin da Zainab akan kunnuwansu aka fara kiran sallar asubahi ex prisoners at Abuja Nigeria alhamdulillah matafiya sun samu damar sauka lafiya ba su wayi gari ba sai a cikin katafaren babban vila mamallakin chief owis sharifuddin obinna aljannar duniya ce mai zaman kanta allah sarki wannan kenan duka duka anan zan tafi hutun rabin lokaci sai mun dawo domin jin ci gaban labarin yadda za ta kaya za mu ji ya haduwar vila ɗin yake ya prisoners suka wayi gari ya zara za ta kare da hajiya falmata me kuke tunani game da dawowar benanzir mahaifiyar Unaiza Zahir Tajuddin yanzu ne asalin game din zai fara kowa ya daura damarar sani da matawa a daure take na shirya tsab. to barkamu da dawowa sai kuma daura cikin ci gaba da labarin namu kai tsaye Dr. Shirim tun bayan da ya dawo daga sallar asuba yake ta faman shirye-shiryen tafiya Jos tun yayi wanka ya kimtsa cikin shigarsa ta larabawa ya bi ko ina na jikinsa ya feshe da turare hannunsa ɗaya a rike da wayarsa ɗayan hannun yana rike da kaki ɗinsa takalman ya zira a kafa jiki na rawa ya nufi kofar fita daga ɗakin bayan ya fito bai nufo ko ina ba sai fat ɗin alhaji musa don ya sanar masa da zancen bayyanar binanzir da kuma tafiyar da zai yi zuwa jos a bakin kofar ɗakin ya daidaita nutsuwarsa ya ɗaga murya ya yi masa sallama kusan sau uku kafin muryar alhaji musa ta amsa mishi wa alaikum salam shidam shigo ciki mana ajiyar zuciya ya sauke tare da sanya hannu ya tura kofar ta buɗe bai yi tsammanin zai gansa tare da wani ba ashe ba shi kadai bane su biyu ne shi da Hajiya Sara suna zaune saman sofa din ɗakin sa an jere musu kayan breakfast a saman sofa table din gaban su mutumin babu annuri akan fuskar sa jallabiya ce a jikin sa Hajiyar tashi kuwa ta cabe ta caba uban adalles a jikinta ta kashe daurin kallabinta wutsiyar gashin kanta ya sauka har saman wuyanta ta da fara'a take kallon shirem barka da safiya mai son fatan kawaye gari lafiya shirin na marmashi ya ce yauwa momi ina kwananku ta amsa masa da lafiya lau tare da nuna mishi wuri saman caya ta ɗakin ta ce bismillah zauna mana Tunda ya shigo alhaji musa bai ɗago ya kalli fuskarsa ba hankalin shi na akan abincin da yake ci plate ne a gabansa shaki da farfesun nama ya ji kayan haɗi sai kamshi yake yi a tsanake yace yake cin abin shi kasa zama shirin yayi idanuwansa akan fuskar Alhaji Musa ya ce uncle barka da safiya kamar ba zai amsa masa ba ya furta lafiya Da ido hajiya sara ta yi alamar ya yi hakuri da halin uncle ɗin nashi murmushi shuram ya sakar mata ya ɗan jinjina mata kai ko za ka bari idan ya gama cin abinci sai ku yi magana don bai cika san yana cin abinci ana yi masa magana ba hajiya sara ce ta faɗa kafin dr shirin ya bata amsa muryar alhaji musa ta katse masa hanzarinsa shirin ina jinka faɗi abin da ya kawo ka ba karamin daɗi ya ji ba da fara'ar sai fara magana uncle ban sani ba ko dadi ya kira ka a waya ya sanar da kai abin farin ciki da ya faru a daren jiya sai da ya ambaci hakan tukunna Alhaji Musa ya ɗago da ido yana duban sa alamar yana son jin karshen zancen yar uwa ta Benanzir ta dawo gida a daren jiya karfe goma sha biyu na dare tsantsar mamaki da al'ajabi ne bayyana akan fuskar Alhaji Musa sai dai babu alamun zai furta magana sai faman jicci na kansa yake yi Hajiya Sara ko tsabar farin ciki miƙewa ta yi tsaye tare da daga hannayenta sama tana ambaton alhamdulillah wayyo Allah shirim Allah ya saba wasa Allah saba wasa kake yi kake yi ba ta kaske binin ta dawo gida da kafafunta ko kawo wuta aka yi shirim na murmushi yace da kanta ta dawo gida kuma abin mamaki tana ta sambato tana ambaton sunan dadi da mommy da mijinta da yarta kuma muna hasashen kurciya aka yi mata da har ta gudu tsawon shekaru bata dawo gida ba shi yasa nake so in je jos ɗin yanzu hawaye ne suka wanke fuskar hajiya sara muryar ta na rawa ta furta shirim ni ma zan bi ka mu je jos din na san shi ma uncle din naka zai je sai mu tafi a tare kafin ta karasa maganar alhaji musa ya dakatar da ita ta hanyar cewa ya isa ka. kin san ba na son shirin shiru suka yi gaba ɗayansu duk suka sha jinin jikinsu kallon shirin ya yi ina za ka je da sabon nan na ga ka shirya ga kiɗin mota a hannu cikin sanyin murya ya ce jos zan tafi ina son ganin benin zir ta bi baki alhaji musa ya yi tsawon mintuna ɗakin ya yi tsit sai da ya mula ya sha iska tukunna ya ce zan yi waya da yaya ubaid din ba sai ka je jos ba zan sa su zo nan abuja har sai gaban shirin har sai da gaban shirin ya faɗi jin abin da ya ce ba shi ba hatta hajiya sara a ruɗe take duban fuskarsa kallon mara hankali take binsa da shi don wannan ya fi karfin a kira shi da izza ta yaya zai nuna karfin iko akan yayan shi waye ya dace ya zo gidan wani almost 16 yarinya ta ɓace sai jiya ta dawo karfe 12 na dare ko kaɗan bai nuna damuwarsa ba kuma babu alamar zai je ta yayan shi babu alamar zai je ta yayan shi murnar ganin yarsu da suka yi muryar ta na rawa ta furta am am hakan bai dace ba na yi mamaki da ka furta wannan maganar ko dai baka ji abin da shirin yake faɗa ba ne yar wurin yayan kabinan zai ce da taɓa ce tsawon shekaru ta dawo gida a daren jiya karfe goma sha biyu na dare ya kamata ka tashi ka shirya mu tafi da buɗar bakinsa sai cewa yayi umarni kike bani da karfin hali ta furta a'a kawai ina kokarin faɗa maka abin da ya dace ni tamkar zaki haka ya yunkura ya miƙe ya dubi fuskar shirin da mamaki ya gama kama sa na ce ba za ka je jos ba ka koma ɗaki ka zauna zan sa iyayen naka su zo tare da yar uwar ka Abuja gyada kai Dr. Shirim yayi jiki a mace ce to uncle na hakura zan jira su zo din kwalla ce ta ciko idanuwansa da sauri ya juya ya fice daga ɗakin bayan fitarsa Alhaji Musa ya nuna Hajiya Sara da yatsan hannunsa ko da giyun wasa kada ki kuskura ki kare shiga tsakanina da Shirim idan muna magana abu ne da ya shafe ni da dangina ba naki ba don haka ki kiyaye yana gama faɗar haka a fusace ya kai hannu ya goge amin ya kai hannu ya yago tishu ya goge bakinsa ya nufi cikin ɗakin jiki ya sanye hajiya sara ta zauna saman sofa ɗin lamarin ya ɗaure mata kai wannan rashin adalci har ina me yasa zai rinka iko da yayan shi ko dan yana da dukiya ne girgiza kai ta yi a hankali ta furta wannan ba adalci ba ne ta faɗa haɗi da mekiwa ta nufi hanyar fita daga ɗakin bawan allah dr shirem abin duniya ya ishe shi Uncle Musa ya bashi mamaki, bai taɓa jin haushinsa ba, sai yau da ya nuna karfin iko akan iyayen shi. Ya fahimci ma bai damu da dawowar Binanzir ba, saboda babu annuri akan fuskarsa. Duk da ya san halin shi ne hakan, amma ya ji daɗi ya ji ɗaci a ran shi. Ta me zai rinka juya mahaifinsa san ransa bayan shi ne a gaba da shi. Ko a shekaru Alhaji Ubaidi ya zarce Alhaji Musa nesa ba kusa ba, saboda shi ba wasu shekaru gare sa ba. Shi yasa ko a jami'a shi yasa ko a jam'iyyarsu ake kiran shi da su babban su, abin ya daure wa dr Shirin kai har ya fara tunani ko dan yana da dukiya ne shi yasa yake sarrafa kowa yadda yake so in ban da rashin ta ido har zai iya bude baki ya ce zai kira iyayen nashi su zo zai kira iyayen nashi su zo Abuja maimakon shi ya tattara iyalansa su je can Jos din su taya su murnar dawowar yarsu anya kuwa Uncle Musa bai fara shan kwaya ba sake sake zuciyar shirin take yi masa haka ne ya samu kansa da kokonton Uncle din nasa Shurem don Allah ka yi hakuri da abin da uncle ɗinka ya faɗa maka wallahi ban ji daɗi ba bai kyauta ba wannan ai ba adalci ba ne ban san me yasa yake yin haka ba muryar hajiya sara ce ta katse masa zancen zucin nasa har ya kusa shiga ɗakinsa ya ci bariki tare da juyowa baya yana dubanta damuwa ce karara akan fuskarta kamar yadda shi ma tashi fuskar damuwa ce murmushin yake ya kakalo akan fuskarsa da karyayyar murya ya furta kada hakan ya dame ki momi da a ce ban san halin uncle din nawa bane amma na sani shi yasa nake yi mishi uzuri ba komai zan jira su zo din kamar yadda ya faɗa gida kai hajiya Sara ta yi har cikin ranta bata ji daɗin abin da ya faru ba bari na kira maka Zinatu na san za ta ɗebe maka kewa kafin isowar su still da murmushi akan fuskarsa ya ce to zan jira ta bayan tafiyar ta ya shiga ɗakin nasa a saman gado ya jefar da ke ɗin hannunsa ya tuɓe arab turban ɗinsa ya jefar saman gado ya zauna daga gefen hannu ya zauna daga gefe hannu biyu ya zabga uban tagumi takaici ya ishe shi mahaifin shi ya fi bata mishi rai saboda shine silar komai da a ce tun farko bai bari Uncle Musa ya raina sa ba ta duk hakan bata faru ba yayi zurfi a cikin tunaninsa muryar Zinatu ta katse shi yayi shirin dina an zarce ya dago da ido yana dubanta ta zumbula dogon hijabi har kasa yake ja ta riko round plate mai dauke da mug sai faman sakar masa murmushi take yi kwata-kwata babu nutsuwa a tattare da ita kafin shigowar ta dakin mominta ta faɗa mata zancen ganin binanzir, shi yasa take dan yin farin ciki ita farin da take bata taba ganin binanzir ba a hoto kadai ta santa saboda kafin guduwar binanzir tana yar jinjirarta ganin yadda take tafiya babu nutsuwa ya sa shi saurin motsa labbansa da niyyar ya dakata ya dakatar da ita sai dai ina kafin yi yunkurin yin hakan tun ta yi tuntuɓe da takalminsa da ya cire a tsakar ɗakin mok da ta ɗauko ya yi tsalle sama ya dira saman kafarta ruwan kwafi mai zafi ya zube a kafarta zafin da ta ji ne ya sa ta jefar da plate ɗin hannunta ta duke saman filo tana kuka ta sauri ya miƙe ya ƙarasa gabanta ya tsugunna tare da kai hannu ya damƙe kafafuwanta ya soma tattofe su da addu'o'i ta dage sai kuka take yi masa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 nan take ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya muryarta da tsiwa take faɗin ina mahaifiyata ina mahaifina ina mijina da yata ina yaya na shirin? suna ina na shiga uku na bani na lalace na rasa kowa nawa wayyo Allah na na shiga uku